وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana karshen aya ta biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki walaqad arsalna musa bi ayatina Allah ce hakika mun aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam da ayoyinmu an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur Allah yace ka je ka fidda mutanenka daga cikin dufai zuwa ga haske mutanenka sun rike waɗansu ababa suna bauta musu koma bayan Allah mutanenka suna kan kafirci suna kan shirka suna kan munanan ɗabi'u da munanan ayyuka Allah ya ce ka je ka fidda su daga cikin waɗannan dufai zuwa ga haske haka a farkon suran Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam litukrijan nasa min zulumati ila nur mun saukar da wannan littafi na alqur'ani ne gare ka don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske muka ce wannan shine mafi girman aikin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu annabawa da manzannin Allah da malamai da suka gaji annabawa shine fitar da mutane daga cikin dufai duhu na kafirci duhu na jahilci duhu na shirka duhu na bidi'a da miyagun ayyuka zuwa ga hasken imani da musulunci Allah ya ce wa bi ayyamillah sannan ka gargaɗe su ka tunasar da su game da kwanakin Allah yadda al'amuran Allah suke yadda ya halakar da al'ummomin da suka gabace su yadda ya ni'imtar da al'ummomin da suka yi imani da Allah suka bi manzanninsu yadda rayuwa ke gudana yadda kaiwa da kawowa na rayuwa yake gudana Allah ce ka tunasar da su game da kwanakin Allah inna fi zalika da ayatin likulli sabbarin shakur lalle cikin waɗannan bayanai akwai ayoyi akwai ababen ɗaukan wa'azi ga dukkan wanda yake da tsananin haƙuri yawan haƙuri da kuma yawan gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Musa alaihi salatu wassalam yanzu kuma zai fara tunasar da mutanensa irin ni'ima da gata da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir Oui. madaukakin sarki yace wa idqala musa musa liqaumihi katuna lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam yake cewa mutanensa jama'a annabi musa zai gargade su zai tunasar da su kwanakin Allah zai tunasar da su irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su a kansu zai kuma tunasar da su irin ababen ukuba da Allah subhanahu ya yayi ma waɗanda suka kafirce ma Allah suka juya baya ma al'amarin Allah wa idkala Musa li qaumihi Allah ce ka tuna lokacin da Annabi Musa alaihi salatu ya ce wa mutanensa uzkuru ni'imatallahi alaikum tuna ni'imomi da Allah subhanahu ya ni'imtar da su a kanku. jama'a muna fahimta idan ana so a ƙulla alaƙa tsakanin bawa da Allah to abu na farko da ake mai shimfiɗa shine a fara nuna mishi abin da ubangijinsa ya mishi wadda ba za su lissafi ba jama'a mun fahimta idan da awa aka je ana so a musuluntar da mutane to abu na farko da ake so a fara gabatar musu wane ne Allah wane ne ubangijinsu wane ne ya halicce su shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam ba wadda za a bashi tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amarin bai bashi sha'awa ba jama'a mun fahimta duk wadda aka ajiye shi a natsi aka karanta mishi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai yadda ba bai gamsu ba amma kuma bai sai ya kawo wani da yake da ingantacciyar rayuwa irinsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce wa mutanensa uzkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su a kanku id an min ali fir'aun yayin da Allah ya tseratas da ku daga fir'auna da jama'arsa kun su al'azabi lokacin da suke ɗanɗana muku mugunyar azaba wa abna abna'akum suna yanka 'ya'yanku maza da ransu wa nisa akun suna bar muku 'ya'yanku mata da ransu don su yi musu hidima su yi musu ɗawainiya Allah ya ce ka tunasar da mutanenka waɗannan kwanaki jama'a mun ji annabi Musa yana musu bayani ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su a kanku abu na farko Allah sai ce id an jakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da Allah ya tseratar da ku ya cece ku daga jama'ar fir'auna da sharrin fir'auna yasumunakum su azab ku tuna lokacin da fir'auna da mutanensa suke gana muku mummunar azaba wa yudabbihuna abna'akum ku tuna lokacin da suke yanka ku da ransu rana ɗaya sai fir'auna ya fito ya ce duk matar da ta haifi ɗa namiji a cikin banu isra'ila a yanka ɗan bayan annabi musa alaihi salatu wasalam ya bayyana ya fara kira ya fara da'awa sannan aka sake dawo da sabon yankan ƴaƴan banu isra'ila jama'a mun fahimta an yanka ƴaƴansu kafin a haifi annabi Musa yankawan farkon an yanka 'ya'yan banu Isra'il ne don a tare haihuwar annabi Musa zakaran da Allah ya zafa da cara aka haifi annabi Musa yau annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo yana da'awa fara da'awarsa da kiransu zuwa ga Allah aka ce duk wadda aka gana tare da annabi Musa akan imani da wannan aƙidar tasa in yana da 'ya'ya maza a kashe su a bar ƴaƴa mata domin hidima wa mutanen fir'auna da jama'a jama'a muna fahimta wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin إلى فرعون وهامان فلما جاءهم بالحق من عندنا Allah maɗaukakin sarki ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam walakad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin Allah ya ce mun aiki annabi Musa da ayoyinmu da wata hujja mai ƙarfi ila fir'auna wa hamana wa qarun zuwa ga fir'auna da hamana da qaruna faqalu sahirun kazzab sai suka ce masirci ne makaryaci ne ba Allah ne ya aiko shi ba falamma ja'ahum bil haqqi min indina lokacin da ya je musu da gaskiya daga wajen mu qalu sai suka ce uqtulu abna alladhina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani tare da shi wastahayu nisa'ahum ku bar musu ƴaƴansu mata da ransu Allah ya ce wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal duk kaidi da makirci na kafirai Allah ya ce a banza yake tafiya a banza yake lalacewa duk wannan abin da aka yi an hana annabi Musa yin abin da Allah ya aiko shi ba a hana shi to wancan kisa na farko da aka yi wannan shine kisa na biyu yau ga annabi Musa a raye aka sake sabon saikula cewa duk wanda yayi imani da annabi Musa a kashe ɗansa haka aka dinga karkashe musu ƴaƴayensu suna kallo jama'a muna ji to annabi Musa sai yake gaya wa banu Isra'il ku tinna wannan ni'ima da Allah ya yi in an jakum min ali fir'aun lokacin da Allah ya cece ku daga hannun fir'auna yasumunakum su azab ku tuna lokacin da suke gana muku azaba kowane ɗaya daga cikin banu isra'ila babu wadda yake da aminci a cikin gidansa ba wadda yake da aminci a kan hanya ba wadda yake da aminci a cikin gonansa babu inda ba za a je a buge shi a kashe shi ba wa yuzabbihuna abna'akum kuma suna karkashe 'ya'yanku maza wa yastahayuna nisa'akum suna bar muku 'ya'yanku mata da rayi wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim Allah ya ce cikin ababen da suka faru nan akwai babbar jarrabawa akwai babbar ni'ima da Allah ya muku daga wajen ubangijinku akwai ko babu kasan da Allah ya tashi musu gata fir'aunan a kan idonsu Allah ya kashe shi domin fir'auna shege ne sosai wato idan da a ce a bayan idonsu aka ce an kashe fir'auna saboda yadda suka san fir'auna da su yi kokonton an yi fir'auna ya mutu wallahi malam sai da suka yi layi Allah ya ce ku tsaya ku sha kallo wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر wa antum Allah ya ce wa izna jainakum min ali fir'aun Allah ya ce ku tuna banu isra'il yadda muka cece ku daga hannun fir'auna da jama'arsa yasumunakum su al'azabi suna gana muku mummunar azaba yudabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza da ransu wa yastahayuna nisa'akum suna bar muku ƴaƴanku mata da ransu wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim cikin ceton ku da Allah yayi a hannun fir'auna da jama'arsa Allah ya ce babbar ni'ima ce ko kuma cikin wannan azaba da fir'auna ya gana muku Allah ya ce kun ga babbar jarrabawa wa id faraqna bikumul bahra Allah ya ce banu isra'ila ku tuna lokacin da muka fasa muku teku fa'anjainakum muka tseratas da ku daga wannan tekun wa agraqana ala fir'auna muka nitsar da fir'auna da mutanensa a ruwa wa antum tanzurun Allah ce kuna kallo Allah ya musu ko bai musu ba ya musu lokacin da fir'auna ya gama shirin atakin annabi Musa da mutanensa Allah sai ce wa annabi Musa fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un fa asri bi ibadi laylan Allah ya ce ma annabi Musa ka kwashe bayina cikin dare duk ka fice da su daga Misra innakum muttaba'un ku yi sauri don za a bi ku a baya jama'a muna ji annabi Musa a cikin dare ya sanar da duk waɗanda suka yi imani da Allah suka tattara nasu ya nasu suka fice wajen fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai suka samu ɗemuwa na fita daga garin misira duk hanyar da suka bi za su fice hadisi ne ingantacce sai su samu ɗemuwa sai su sake dawowa cikin garin misira har kusan asuba ta yi ba su bar garin misira ba wani daga cikin su sai ce fa wannan matsalan da muka samu akwai wata wasiya da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya bar mana jama'a mun fahimta a lokacin shi annabi musamman bayi nan wasiya ce ta iyaye da kakannu annabi yusuf ya bar wa banu isra'ila wasiya cewa durran da za su fita daga misira su tone kabarinsa su ɗauke shi su fita da shi jama'a mun fahimta ana cin wannan sai annabi musa ya ce ai shine ma matsalar to yanzu waye ya san inda kabarin annabi yusuf yake babu ai in ba ku manta ba su misira lokacin da ya zama babban minista a misira ba ya gayyato duka iyayensa da yan uwansa ba to sanadiyar shigowansu ai garin misira kenan to yau za a fita ba kuma wadda ya san wani daga cikin mutanen annabi musa sai ya ce akwai wata kakata tsohuwa ta kai shekara ɗari da kaza ta taɓa mana hira muna yara ta ce kakanta ita ma ya taba nuna mata inda kabarin annabi yusuf yake da su tafi gona annabi musa ya ce maza a yi gidanta sai aka yi gidanta aka je baba lafiya lafiya lafiya baba e kina da labarin inda kabarin annabi yusuf yake ta ce kwarai na san inda yake baba hashi mu je ki nuna mana ta ce akwai sharaɗi baba me sharaɗin ki ta ce da sharaɗin ban sanya yaya da yi ba roƙon Allah da ka yi a'a yaya da a yi ni dai da ni da kai muna aljanna tare in ka yadda in nuna in baka yadda ba ku tafi abin <laughs> baba ta kasa ta tsare eh Allah ya turo mala'ika ya ce a gaya wa baba an ba ta aljanna ta je ta nuna ta je ta nuna musu inda kabarin annabi Yusuf yake suka cire annabi Yusuf suka tafi da shi to sun tafi a makare domin har gari ya waye har hantsi ta daga ba su gama fita daga jejin bayan garin Misra a daidai lokacin da ake ta wannan kai kawo ɗin, a lokacin fir'auna kuma ya samu labari cewa fa annabi Musa da mutanensa sun fita sai yayi gangami yace ayi gayya duk wani babban mutum da yake Misira ya zo da jama'arsa a je ayi takin din annabi Musa da sa Allah ce fa atba'uhum mushrikin فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأذلفنا بعصاك البحر فكان كل كالطود العظيم ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ya ce fa mushirikin, mushrikin fir'auna jama'arsa sai suka bi bayan annabi Musa da jama'arsa a lokacin rana ta ɗagu. irin hantsi yayi din nan suna da ababen hawa akwai dawakai akwai dawakai masu kekuna annabi Musa da mutanensa kuma da ƙafa suke tafiya dab da annabi Musa alaihi salatu wasalam suna isa bakin teku fir'auna da mutanensa kuma suna kullowa falamma tara aljam'ani Allah yace lokacin da waɗannan tawaga biyu suka hangi juna annabi Musa da mutanensa suna hangen fir'auna da jama'arsa ga su can a cikin ƙura suna gudu suna isowa mutanen fir'auna suna hangen annabi musa da mutanensu a bakin kogi a bakin teku kala ashabu musa sai mutanen annabi musa suka ce inna lamudrakun suka ce an riske mu ma'ana mun shiga hannu kala kalla annabi musa ya ce ba mu shiga hannu ba inna ma iya rabbi hadi yace ina tare da ubangiji na zai nuna mun yayi damu fa auhayna ila Musa Allah yace sai muka yi wahayi wa annabi Musa anidrib bi asakal bahar sai muka ce da tekun da sandanka yana da ka fanfalaka tekun sai ya bare fa kana kullu fiqin ka tawdil azim kowani bari sai ya tsaya kaman dutse a sandare sai ga katuwar hanya a Qur'ani Allah ce yabasan la kafu darakan wala taksha a bushe kasan wajen ma ya bushe Allah ya ce ku wuce kar ku ji tsoron wai zai haɗe ko ku ji tsoron wai da ku nitse Allah ya ce a wuce kawai kawai sai suka faɗa. aka wuce lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya isa wancan gaban a lokacin su fir'auna basu ma gama iso bakin wannan gaban ba Allah ya ce wa azlafna sammal akirin ai karabna fir'auna wa jama'atahu Allah ce sai muka dan matso da su fir'auna suka suka dan ƙara su in za a matso da kai din kai kasa lokacin da za a matso da kai idan ba ku manta ba akwai hadisin bukari wani mutum da ya kashe mutane 99 ya je yana neman tuba ya gamu da wani mai ibada ya ce mishi ba tuba shi ma ya kashe shi karshe daga ya cika ɗari karshe daga baya ya je ya tambayi fatawa abin wani malami ya ce akwai tuba amma dai dole sai ka bar garin nan da kake saƙon Allah a ciki kafin tuban ka ta tabbata matukar kana cikin waɗannan mabaranta ba za ka daina ba ya kama hanya zai tafi can garin da aka nuna mai ya je ya bauta ma Allah a can a hanya sai ya mutu sai mala'ikun azaba suka sauko mala'ikun rahama suka sauko waɗannan suna cewa namu ne waɗannan suna cewa namu ne mala'ikun azaba suka tambayi mala'ikun rahama to ku gaya mana me yayi ma tukunna me ma ya kawo kuma nan tukunna suka ce zai tuba ne zuciyarsa ya juyar da ita zuwa ga Allah ya yi aikin aikinsa ya tuba a wajen Allah Allah sai turo wani mala'ika ya shiga su me kuke tattaunawa suka yi shi bayani ya ce to yanzu abin da za a yi a tako daga garin da ya taso zuwa nan inda ya mutu a ga kilomita nawa ya ce sai kuma a taka daga nan inda ya mutu zuwa garin da zai je a ga saura kilomita nawa ne idan daga garin da ya taso zuwa inda ya mutu ya fi nisa abinda ya rage kaɗan to mala'ikun rahama su ɗauke shi don ya isa zuwa ga tuba idan kuma aka samu daga inda ya taso zuwa inda ya mutu shi ne mafi karanci abinda ya saura na ya isa zuwa garin da zai je ya yi aikin kirki bayan ya tuba ya fi tsayi to yanzu ai ya fi kusa da garin da ya yi sako kenan ko to sai a bar wa mala'ikun azaba sai suka ce mun yarda a taka annabi ya ce ana takawa in an taka ɗaya biyu uku Allah sai ce baka san dan matsa sai ta sake matsawa sai a dan zuke kamar taku talatin a ciki jama'a mun gane to shi fir'auna ya harzuka wai yana tsauri ya zo saboda yayi attacking din annabi musa allah ce mu muka kara ma dan matso da shi don a yi balance waɗannan suna isa ƙarshen can waɗannan suna isowa baki jama'a mun fahimta lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam suka isa can bakin hayi suka haye gaba ɗaya sai ya ɗauki sandansa zai buji tekun don ya haɗa tekun kar su fir'auna su shigo Allah sai ya ce mishi waturkil bahara rahawan Allah ya ce waturkil bahara rahawan ka bar tekun a wangalansa ku dai ku tsaya ku yi kallo kawai innahum jundun mugraqun Allah ya ce duk ruwan zan tsaddasu suna zuwa kawai sai suka fara sai da suka raba ruwa tsakiya sai ruwa ya haɗe sai ga his excellency yana iyo <laughs> fir'auna ya ga wuta ya ga wuta ya ga wuta ya ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila ya ce na yi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin da su annabi musa suke bautawa ya gade ba abin da ya canza ya ce wa ana minal musulmin ba ya musulunta ba Allah ya ce mishi al'ana Allah ya ce sai yanzu domin tuba tana expire kar ka bari sai spinal cord ɗinka ya karye tukun ka ce za ka tuba haka ne kar ka bari sai ka kasa mutuwa tabbas ta tabbata idan mutum ya shiga gargara Allah bai karban tubansu. lokacin da danjar mutuwa ta kama to lokacin da zaka fadi a motar da a gaya ma a wayanka ne ba za a gaya maka ba Allah na karɓar tuban bawa matuƙar bai shiga gargara ba Allah ce fir'auna sai yanzu a lokacin lokaci ya ƙure jama'a muna fahimta to wannan kisa da aka yi wa fir'auna a kan idonsu aka yi shine wa antum tanzurun kuna kallo an musu ni'ima ko ba musu to yana daga cikin abin da ke sa mutum ya dauki saiti shine tuna tuna gata da ni'imomi da Allah ya maka a baya yanzu tunasar da su wannan zai nuna musu Allah na son su Allah na kaunar su Allah na son su da shiriya Allah na son su da rahama jama'a mun fahimta ka'idar rayuwa mana ka dauki ka'idar rayuwa ko a duniya ne in dai gaban ka zaka dinga kallo a duniya ma ba ka huta ba ka'idar hutu a duniya sai in kana lissafin baya sai ka ji Allah yana cewa sahabban annabi wadkuru iz kuntum qalilun iz antum تخافون أن يتكلفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa kuru kutina iz antum qalilun lokacin kuna in kaɗan a makka takafuna an yatakaffafakum an-nas kuna tsoron kar mutanen makka kafiran makka su dinga tafanku irin tafan da shirwa ke ma mutane a lokacin da Allah ke tunasar da su babu wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai da yake da aminci ko da a gona yake ko a cikin gidansa yake in antum qalilun mustad'afuna fil ardi Allah yace ku tuna lokacin da kuke yan kadan a cikin garin Makka mustad'afuna fil ardi waɗanda ake raunanar da su ma'ana raunana na waɗanda ba su iya ka komai ana cutar da su duk yadda ake so a cutar da su takafuna an yatakaffa kumun nas kuna tsorace a cikin gida kuna tsorace a waje kar mutane su dinga tafanku ma'ana kar a dinga binku ana bubbuge ku ana kashe ku fa'awakum Allah ya tattale ku wa ayyadakum bi nasrihi ya taimake ku da nasararsa wa razaqakum min at ya muku wannan arziki da dada dan ababa arziki mai albarka wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun Allah ce na haka ne don ku mun godiya jama'a kuna fahimta to ka bi duk alqur'ani da sunna in ana so a nuna maka rayuwa ingantacciya baya ake nuna ma duk wadda ko a duniya ne kake kallon gaba ba za ka yi riba ba jama'a mun fahimta to yanzu annabi musa na tunasar da su abin da ya faru a baya malam alamin ka gane lissafin ko a rayuwar duniya ne in ka ce gaba da kalla annabi shi yasa annabi yayi doka yayi doka yace unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum annabi yace duk wanda ya tashi zai yi dubi zai yi hasashe zai yi nazari annabi ya ce ya dubi wadda yake ƙasa da shi annabi ya ce kar ku kuskura ku dinga kallon wadda suka wuce ku a rayuwa kallon na ƙasa da ku annabi ya ce haka ne zai sa ku yi godiya ma ni'imar da Allah ya muku in har kana kallon na gaba da kai ba za ka taɓa godiya ma Allah ba idan aka zo ana magana arma sai ka duba a anguwanku matasa irin ka sun fi guda 200 a cikin su mutum nawa suka haddace Qur'ani sai ka ga ku wuce ku goma ba Allah ya saka a cikin alkhairi ko bai saka ba sai ka duwo ka kalli ku goman da kuka haddace Qur'ani waye kuma yake da matsayi irin naka irin wannan lissafin zai sa kai ta godiya ma amma in kana kallon wani ya wuce wane ya wuce ba za ka taɓa kallon ƙimar abin da Allah ya baka ba haka ne ko ba haka ba in kana kallon na baya malabdullahi yanzu haka a ƙauye a can garinku akwai abokanka sa'o'inka wadda karatun addini da boko kai akwai wadda kaga yadda ake karatun nan tun da yake a duniya bai taɓa zama inda ake karatun addini haka ba akwai ko babu akwai wacce tun da take a duniya ba ta taɓa zama wai inda ake ma mata wa'azi a nuna musu su ba akwai ko babu to idan kana kallon na bayanka wadda Allah ya fifita ka a kansu to sai kaga kana cike da godiya ma Allah akan abin da kake tattare da shi amma matukar kana duba wani ya sayi mota wani ya yi gida wani ya yi kaza duk abin da Allah ya mana ni'ima annabi ya ce ba za ka gani ba ba za ka gani ba annabi ya ce ba za ka gani ba annabi ya ce in ka tashi dubi ka dubi waɗanda ka fi su kar ka dinga kallon waɗanda suka fi ka jama'a mun fahimta to kallon baya shi ke sa mutum ya ɗauki miƙati mai kyau ingantacciya a kan imani da aiki mai kyau to wannan shi ne Alƙur'ani yake tunasar da mu Allah ya ce wa annabi Musa ka tunasar da su kwanakin Allah yanzu ba ga annabi Musa ya fara gaya musu abinda Allah ya musu ba ai mun karanta ko shekaran jiya mutanen Madina waɗansu matasa daga mutanen Madina da annabi ya yi rabon ganimar Hunaini ba akwai waɗansu matasa da suka yi mita ba annabi ba sai ya tuna musu irin abin da suke rayuwa a ciki kafin wannan lokaci sai suka fashe da kuka suna mun gode mun yadda da kasan Allah mun yadda da kasan manzon Allah ba an tuna musu baya bane to kai ma in kana so ka dinga saiti makanka ka dinga tuna baya amma matukar kace wai waɗanda suka wuce ka zaka dinga kallo zaka ga Allah ya wadata kan baka gani ba kuma ka mutu da ciwon zuciya jama'a mun fahimta ya ce to kutina tsamar da ku da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi daga hannun fir'auna da jama'arsa ya sumuna kuma su al'azab suna gana muku mummunar azaba wai zabbihuna abna'akum suna yanka wai zabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza da ransu wa yastahayuna nisa'akum suna bar muku ƴaƴanku mata da ransu wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim jama'a mun fahimci sakon da wannan aya take isar mana <laughs> sai Allah ya ce وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن wa idda azana rabbukum Allah yace ku tina lokacin da ubangijin ku ya sanar yayi shela kowa ya ji la in shakartu yace wallahi in kun gode ma abinda na muku na ni'imomi la azidannakum Allah yace wallahi zan kara muku da gaske ne ko da wasa ne da gaske ne wallahi in ka gode ma Allah Allah zai kara maka jama'a muna fahimtar karatu wala in kafartum in kuma ka butulce in kuma kuka butulce inna azabi la shadid Allah ce azabata tana da tsanani idan kun yi godiya ma Allah in kun yi godiya ma Allah akan abin da Allah ya muku to alhamdulillah Allah ce kun dinga ganin ƙari saboda haka hanyar samun ƙari da ci gaba da ɗaukaka a rayuwa shine godiya ma Allah akan abin da Allah ya maka na ni'ima godiya ma Allah akan abin da Allah ya maka na ni'ima mafi girman abin da Allah ya maka na ni'ima shine soyar maka da imani da Allah ya ƙaunatar maka da imani da Allah ya soyantar maka da musulunci da Allah ya soyantar maka da sunna da Allah ya soyantar maka da ayyukan alkhairi da Allah ya dukkan ni'imomi da Allah ya ni'imtar ma bayi in da su yi godiya ma Allah sun dinga ganin ƙari a kai kenan shi yasa duka annabawan na haka zaka ji annabi nuhu sai ka ji ana innahu kana abdan shakura inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan shakiran li an'umihi Allah ya ce inna Ibrahima kana ummatan khalitan lillahi Allah ya ce kun ga annabi Ibrahim Allah ya ce shugaba ne jagora ne mai tsananin da'a da biyayya ma Allah hadifan mai juyawa mai karkata zuwa ga tauhidi ga barin shirka walam yakun minal mushrikin Allah ya ce baya daga cikin masu shirka da Allah sai Allah ya ce shakiran li an'umihi kuma yana da tsananin godiya ma ni'imomin Allah wata rana na Aisha tana ba da labari ta tashi sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya wajen kwanciyarsa inda ta bar shi a kwance ta ce kuma ɗakin ba fitila sai ta dinga lalumi ta ji ko yana ta ina ne hannunta sai ya kai kan kafafun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujuda sai ta ji kafafun sun kumbura suntun. da ta kunna wuta yayi sallama sai ta ce mishi manzon Allah wannan wani irin sallah ne sallah har ta taba maka lafiyarka to wai kai kan ma sallan menene ina ce Allah ya ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara duk abinda da kai da abinda da za ka yi ba komi an yafi. sai ce mata afala akunu abdan shakura to bai kamata in zan mai godiya ba a ce duk abinda da na ba komi duk abin da zan yi ba komi ya ce kuma ya kamata sallah na ta zama ɗaya da sallan fararen hula jama'a mun fahimta in Allah ya maka ni'ima ka yi godiya ma Allah in Allah ya maka ni'ima ka bayyanar da godiyanka ma Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna ka ji daɗi ka yi godiya to haka bayin Allah suke mun karanta irin kisan su annabi Sulaiman mulki ne mai karfi Allah ya bashi ya ce to amma na san jarrabawa Allah ya mu zan gode ne ko ba zan gode ba a ashkur am akfur zan yi godiya ko zan yi mutunci wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wanda yayi godiya yayi godiya ne makansa wa man kafara fa inna Allah ganiyun hamid wanda ya butulce Allah mawadaci ne abin yabo Allah ya sanar wa ista'azzana rabbukum La'in shakartun Allah ya ce wallahi in kun yi godiya na kuma Allah ya ce zan kara muku jama'a zai kara mana ko zai kara mana zai kara mana idan mun yi godiya zai kara mana godiya malamai suka ce tana da wa'yan surukunnai manya-manya guda kafin a ce ka yi godiya ma Allah akan wata ni'ima da ya maka to godiyar shar'i ne sai ta cika waɗannan gaɓoɓi guda uku abu na farko shine kudurcewanka a ranka da ji a ranka cewa wannan ni'iman Allah ne maka jama'a mun fahimta wannan gaba na farko kenan duk abin da Allah ya ma kafin shi Allah ya yarda cewa ka yi mishi godiya har a cikin zuciyarka sai ya ga ka sakankance cewa wannan ni'iman daga wajensa take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ke tattare da kona ni'ima Allah ya ce daga wajena ta zo idan Allah ya sa ka sai mota adashe sababi ne amma adashe ba ta ba da mota akwai wadda tun kan ka yake uban adashe har ya koma shin bai saya ba haka ne ko ba haka ba kawai Allah daga cikin bayinsa akwai waɗanda ya ware zai azurta su da motar shiga yau sunana ya shiga cikin imana na mallaka jin Allah ne ya baka wannan shine gaban farko na kayi godiya ma ka gina gidan kanka Allah ne ya kaddari kana daga cikin bayin da za su mallaki gidajensu akwai adadi mafi yawa sun zo sun yi rayuwa har suka mutu a gidan haya da gidan aro suka koma zuwa ga Allah kuma karka ɗauka akwai wata dabara da za ta iya mallaka maka gida idan ba Allah ne ya ni'imta ka ya kaddara maka za ka mallaki gida haka ake fama da mutane in an zo jarrabawa mana taimake mu da addu'a za mu fara jarrabawa muna neman aiki a samu a addu'a wani ma ya sa masharɗi in an zo karatu a yi addu'a saboda a ce amin sai lokacin da ya ci jarrabawan ko ya samu aikin sai ka ji ana cewa ai guru ne ai guru ne a ah, ba to guru me yasa ka zo aka hada da addu'a a ah, in ka daga ka ga ka ci tara sun yi kyau ka ce alhamdulillah Allah na gode maka akwai wadda shi yanzu hankalin san ake nemo mishi a asibiti har yanzu ba a samu shi kuma karatu shi ake koya idan baka gane baka yi tambaya amma bayan an koya ma karatun man sagir ka tuno wannan a hannun Allah yake har yau duniya ba ta iya koyar da yaya ake tuno da abin da aka karanta in ka shiga jarrabawa sai dai addu'a duk gurancinka kana iya tambayar da ka gagara amsawa ana karɓan takardanka sai ka tuno yana faruwa ko bai faruwa ai tun da kuka yi dariya ya faru ne da haka ne yanzu alƙur'anin nan gashi na a kirjin an ramma amma aya ce ya tuno ta sai ta bace to yanzu akwai daraja koya mishi yadda duk wanda yake so ya ɗago in ya gagara ga yadda zai ya dago ta to ka ci jarrabawa babu wani guranci ni'ima ce da falala ta Allah idan Allah ya nufe ka da cin duka abin da aka tambayan sai ya dace da abin da yake cikin kanka kuma duka sai ka ci ka gama guran cewan kan duka sai ka manta yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to abu na farko in Allah ya maka ni'ima mala ka dinga mai da ni'imar zuwa ga Allah babu laifi kai riko da sababi babu laifi ka ambaci sababin da ka yi riko da shi amma sababin bai sai samar da wannan abun ba Allah kaɗai ke samar da abu ba wata makaranta har yau a duniya da in ka je makarantan in ka gama a makarantan za ka zama gwamna ko akwai faita jama'a mun fahimta babu babu kuma wata makarantar da ita in ka gama ta ka zama mai kuɗi ashe zuwa karatu koyan sana'a shiga kasuwanci sababi ne sai ka samu tun kana firamare a kowanda tijo a unguwanku duk kasuwannin ƙauyukan nan yana bi amma har yau bayi da mashin haka ne ko ba haka ba haka ne to idan kana tuna abin da Allah ya maka da ka yi godiya ma Allah in ka yi godiya ma Allah Allah zai ƙara maka gabar farko ƴan uwa masu albarka na godiya ma Allah shine ji a ranka wannan abun ni'ima ce karka ɗauka wata dabara ce ta baka karka ɗauka wata dabara ce ta baka ka san akwai waɗanda mummunan tunani shi kwalwarsu wadda ko talaka suka gani suna ganin wautansa ne ya sa ya zauna haka akwai su yana ganin kai useless ne kawai ya sa baka yi kuɗi ba haka ne ko ba haka ba haka ne eh eh haka ne gaba ta biyu shine ka ambata da bakinka Allah ya maka ni'ima shine wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis cha malam fa muna ganin abubuwan da kace alhamdulillah alhamdulillah in damina ta yi kyau ka ce ka faɗa da bakinka damina ta yi kyau alhamdulillah in kasuwa ta yi kyau ka ce kasuwa ta yi kyau kawai abinda da yawa cikin malamai suke gani in za ka yi ta'in falala da ni'ima da Allah ya ka dinga ma masoyanka saboda wani yana jin ni'imar kawai sai fara hasada eh, jama'a mun fahimta in Allah ya ma ni'ima ka faɗi an ma ni'ima kar a ce wane ya abubuwa sun canza ka cewa ah, ah, kawai ƙoshin zuci ne kawai <laughs> ka yi godiya ma Allah gaba na uku shine ka yi aiki da wannan ni'imar wajen ɗa'a ma Allah idan ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku shine godiya ma Allah abu na farko ka jima maranka Allah ne ya maka abu na biyu ka faɗa cewa Allah ne ya mu abu na uku ka yi aiki da wannan ni'iman kuma ka yi da'a ma Allah idan dukiya ce ka taimaki bayin Allah ka taimaki addinin Allah idan lafiya ce ka yi aiki domin ci gaban al'umma da addini idan wata baiwa ce da basira ce ko me Allah ya maka ka yi aiki da wannan damar kaga ka taimaka wa bayin Allah da addinin Allah wannan su ne gaɓoɓi guda uku na godiya ma Allah idan ka rasa ɗaya a cikin ukun nan ba ka yi godiya ma Allah ba karka je ga makwabtanka a cikin kunci ga ƴan uwanka a cikin kunci kana shiga da kaji kana ci in ka gama ka ce alhamdulillah <laughs> wannan ba shi bane godiya ma Allah wannan rowa kenan godiya ma Allah shine su ma su samu kuma ni'ima ce ta Allah jama'a mun fahimta ayin ba kuma ta ba akwai wani hadisin bukhari da annabi ya bada labarin waɗansu mutane guda uku al-abras wal aqra wal a'ma ko yawa da wani mai ciwon barsu da wani mai ciwon kora da wani makaho ko annabi ya ce waɗannan mutane guda uku Allah ne ya nufi zai jarraba su akan wata ni'ima da kuma wannan jarrabawa da suke ci sai ya turo mala'ika zuwa gare su hadisin yana da tsayi sai ya turo mala'ika zuwa gare su wannan na farko aka zo aka samu mai ciwon barsu bayan sun gaisa ya ce mishi bawan Allah wace bukata kake da ita yanzu a wajen Allah yace ni in samu wannan abun da mutane suke kyama na akan ya bushe samu jikina ya dawo kyakkyawan jiki kasan jiki irin na kuturta jikina ya dawo mai kyau kaza kaza kaza kaza kaza mala'ikan ya shafa shi duka ciwo sai ya bushe yace mishi kuɗi kuma me kake so ya ce garken raƙuma aka ba shi raƙuman ma masu tsoffin ciki mala'ikan ya ce mishi Allah ya sa albarka ciki eh ka san mutum in bai kuɗi ba ba a gama sanin halinsa ba eh. ai wani kana ganin shi tafsiri tafsirin nan <laughs> in yi shiga wata mota daga glass shi kenan <laughs> na biyu aka je aka same shi me kake bukata yace wannan matsalan kora da nake da ita a kaina da Allah zai tafiyar mun da ita kasan kowa dama babban damuwan ita yake fara kawo akan wannan ake kyamansa ya shafa shi kora ta bushe gashin kai yayi kyau kuɗi mai kake so ya eh, shanu aka bashi shanu masu tsoffin ciki aka mishi addu'an albarka mala'ika ya tafi ya zo ya samu makaho ya tambaye shi ya ce ido na? nake roƙon Allah ya buɗe min ya shafa shi ido ya buɗe me kake so yace a bashi awaki aka bashi awaki masu ciki shi ma garke garke mala'ika sai ya tafi bayan wani lokaci sai Allah ya ce mala'ikan ka sake bin kansu ai ba ku manta wannan hadisin ba mala'ika sai ya dawo ya fara bin kan mai barsu ya ce mishi bawan Allah ni matafi ne guziri na ne yanki babu abin da zai isar da ni zuwa ga iyalaina sai gudumawar Allah da taimakon ka da nake nema ka taimaka mu da abun da zai karasa da ni gida yace alhuququ Ya yace ai matsalolin suna da yawa yace ah, malam kaman fa na gane ka kai ma da iri na ne yace ah. yace wannan dukiyar da ka ganta na gaje ta ne iyaye da kakanni ya faɗi a jarabawa na rantse maka da Allah sau da yawa waɗansu da ake neman taimakon su jarrabawa ce daga Allah wani ya sayi keken da ɗansa zai hau yana yawo na rantse da Allah ya fi mishi akan ya bada kuɗin a yi aikin masallaci da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba sai ya ce mishi to idan abin da ka faɗa karya ne Allah ya mai da kai halin da zaka ke ciki sai ya tsiya ce kamar mafarki ya koma 'yar gidan jiya ya zo kan wannan mai koren shi ma iri ɗaya ya ce mishi alhukuku kasir ce ka yi hakuri wallahi abubuwa sun yi yawa ai abubuwa sun yi wannan in ka biye musu na rantse da Allah ko ubanka ba da ka taimake shi in dai ka biye ma wai matsaloli to da su kare ne ai in ka biye ma waɗannan matsaloli wai kai ba da ka yi taimako ba ba za ka yi alkhairi ba saboda baka warware kaza da kaza da kaza ba to akwai ran da da su kare ne wallahi annabi ya ce buri da bukata haka ake kai dan adam kabari da shi ba su karewa ka tsaya kawai ka yi abin da ya samu shi ma ya mai addu'a ya lalace sai je samu makawa ya ce mishi ni matafi ne guzirina ne yanki ba ni da abin da zai isar da ni zuwa ga iyalai na. bayan taimakon Allah sai abinda ka taimaka mun da shi fakada sai ce mishi kad kuntu a'ama faraja Allah ilayya ya ce mishi eh ya kalli baya arma ya kalli baya ya kalli baya sai ya yace mishi bawan Allah da ni ma makahu Allah ya dawo mun da ganina. na wa fakiran kuma da ni bakin talaka ne faqad agnani yace kaga yadda nayi kudi yadda Allah ya wadata ni fa kusma shi ita wa ama shi ita yace ga dabbobin ka je ka ɗebi abin da ya ma kamar abin da ya ma fa wallahi yace na rantse da Allah la ajhaduka ala shay'in akastahu lillah yace raina ba zai ɓaci ba akan duk abin da ka ɗiba da sunan Allah yace ni Allah ya mun goma ta arziki ba abin da za a ce kuma in yi don Allah yace in yi ƙoran abin ya ci ko bai ci ba ya ci e? wallahi mana hadisin al-imam al-bukhari fi hadisi fa kana yace mishi kad kuntu a'ama faradda Allah ilayya basari yace mishi malam ai da ni ma makamu Allah ya mayar mun da gani na wa fakiran kuma da ni ma tallaka haka nake ba ni da komai faqad agnani yace to kage yanzu gashi Allah ya wadata ni fa kusma shi ita yace gaskan duk abinda zai maka ka je ka diba wada ma shi ita abin da kaga dama ka bari fa wallahi yace na rantsa da Allah la ajhaduka ala shay'in akastahu lillah yace bazan bata maka rai ba bazan ji kunci ba bazan hana ka wani abu ba da za ka ɗauka don Allah ya ce ni Allah ba abin da bai ba duk da kake jin yadda masu hali da sauransu suke zagin zama. a shi ba ƙauye a shi ba yi da hankali shi in ya ga mutum a birni malam kawai abin da Allah ya maka na zama a birni kaɗai ka zauna a inda ake rayuwa a nan ya fi duk abin da za a bashi shi a ƙauye haka ne ko ba haka kuma yanzu kai ka lura in ba rashin godiya ma Allah ba a ce kai a me da kai ƙauyen shi a dawo da shi birnin a bashi kuɗinka duk lokacin da ka zo zai baka shi ba zai yi mita ba za ka yadda kai a me da kai ƙauyen shi kuma yana birnin a bashi wadatar ka a ce kuma kai duran da ka zo zai ɗauka ya baka kai za ka yadda a ce kai kake zuwa kake roƙa duk yadda ka ga maroƙi zai zo ya roƙe ka wallahi Allah ya magata da ba kai kake roƙon ba da ba kai kake roƙon ba wa amma sa'ila fala tanha Allah ce wanda yazo ya tambaye ka bukata in baka da shi Allah a Qur'ani ce karka ga mai bakar magana in babu kawai ka ce mishi wa inna tu'ibullah Allah ya ce da miskinai da fakirai da marayu da ‘yan uwanka idan sun zo neman taimako abunka wa in ma tu'uri zanna anhu in ma ka kau da ka kau da kai baka da shi ko ba da ka bayar ba ibtiga'a rahmatin min rabbika tarjuha saboda kana fatan wata rahamar ubangiji da kake tsammani ko sai ka karbi albashi ko sai ka karbi gratuitin ka ko sai ka karbi pension ka ko kuma sai ka ɗauki adashen ka amma dai yanzu baka da shi fa qul lahum qawlan maysura Allah ce ka gaya musu magana mai dadi sai mishi wani kai hakuri yanzu bani da hali amma insha akwai abinda nake tsammani in na samu insha Allah da ka ga aikana idan ka samu ko dubu biyar ne ka ba ma yaro ka tura shi ƙauye ya kai mishi zai ji daɗi ko bai ji ba zai wuce abin ko bai zai wuce ba sai wuce zai wuce to a wannan hadisi malamai suka ce dukkan gaɓoɓin godiya ma Allah sun tabbata abu na farko dai ya ce da ni makaho ne Allah ya mayar mun da ganina yanzu ya yadda Allah ne ya mai da ganin na biyu kuma ya faɗi cewa Allah ne ya mayar mai da ganinsa ko sannan ni'imar kuma ya yi aiki da ita wajen taimako ya ci ko bai ci ba to suka ce wannan shine rukuni na godiya ma Allah abu na farko ka ji a cikin zuciyarka cewa ni'imar da kake tattare da ita daga Allah ne abu na biyu ka faɗa da bakinka cewa Allah ne maka wannan ni'iman abu na uku ka yi aiki da wannan ni'iman wajen taimaka ma addini da taimaka wa bayin Allah to malam in ka cika waɗannan rukunai ka dinga ganin hauhawan al'amurra ke ka dinga ganin hauhawan al'amurra ka dinga ganin ƙari akan ƙari Allah ya ce wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuma kun kafirce ma'ana kun butulci, to azaba ta tana da tsanani sosai ma'ana in kuma kai butulci ma Allah akan wata ni'ima to zaka gamu da manka. Allah ya tabbatar da zukatanmu akan imani da aikin alkhairi Allah ya tabbatar da zukatanmu akan godiya bisa ni'imomin da ya mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk